لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين da mun ga damar ɗaukar wani a matsayin ɗa ko abokiyar zama da za mu ɗauka ne cikin abubuwan da suke wurinmu amma ba za mu yi hakan ba domin mun tsarkaka daga yin haka